muna darasi na biyu a cikin karatunmu da muke gabatarwa akan amfani da fa'idoji na yin aure da kuma kulawa da auratayya a musulunci jiya mun tattauna akan abubuwa masu yawan gaske waɗanda yana da kyau duk mutum musulmi da ya aure ko zai yi aure ya san su saboda muhimmancinsu kuma dan ta dalilinsu ne Allah ya shar'anta yin aure daga cikin amfaninsu abinda jiya ba iya faɗa ba lokaci shine akwai wato ciyarwa muhimmancin ciyarwa duk wanda ya aure za ku ga akwai nauyin ciyarwa a kansa wanda wannan ciyarwa wasu suna gudunta wasu suna tsoronta wasu suna tauye ta wasu ba ta yin ta yadda ya kamata amma ciyarwa riba ne ga ma'auraci mutum ya auri matarsa ta haifan musa ya'ya duk abin da zai ciyar da shi su ba aikin banza banzaye ba akwai lada da aka masu gidaje ku daina yi wa iyalin kurowa na abin da za ku ciyar da su ku daina musu rowa saboda duk abin da mutum ya shuka zai girbe duk abin da ka bayar za ka same shi a riwari imamu muslim manzo Allah ya kwadaita ne da ciyarwa yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinari da ka ciyar saboda Allah ko kudi da ka ciyar saboda Allah don yaki don jihadi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin da dinari da ka ciyar wajen yanta baiwa ودينار تصدقت به على مسكين ودينار دا كي صدقة ومسكين كما دا صدقة ومبقاتي ودينار أنفقته على أهلك da وكتير da ka ciyar da shi ga iyalanka afdaluha wanda ya fi kowanne falala a ciki waɗannan sadaka da wanda ka bada don jihadi da wanda ka bada ka yanta baiwa da wanda ka bada wa miskini talaka mabukaci da wanda ka ba wa iyalinka wanzan Allah ya ce dukiyar da ka ba wa iyalinka shi ne ya fi lada haka hadisin ya zo a riwayar muslim hadisi na 995 hadisin abi horaira kun ga shi sadaka ma sadaka ne amma sadaka wa iyali sadaka wa gidanka ba sadaka da ta kai talada za ga wani mutum yana kashe miliyoyi a waje ya bayar a can ya bayar a can ya bayar a can amma baya iya ɗauka ya ba wa iyalinsa saboda ba wayewa ba a karanta addini ba da an karanta addini ko an saurari wa'azi ba da mutum bai yi sakaci da ciyar da iyalinsa da taimaka musu ba kuma wannan yana nuna mana ashe har sadakar da ake ba wa miskinai har sadakar da ake ba wa mabukata har sadakar da ake ba wa a masallaci sadakan da aka ɗauka aka ciyar da iyali aka ba wa iyali suka ci abinci shi ne ya fi lada a wajen Allah haka annan Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi sallama ki je ki gaya mijinki kuma shi ma ya sani amma ni yanzu ban sani ba ku mata inda za a tambe ku wai me yasa maza wasu daga cikin mazan suke kyashinsu su yalwata matansu ko su kawo musu ko su ba su a gida me yasa ba sa son bawa iyalinsu a gida na'am a tunaninku me yasa to wata ta ba da ansa a yar kungiyar goyon bayan maza ta ce wai matan ne ba sa kyautata wa maza yanzu kun goyi bayan wannan fa ina jin wakiliyar maza ce aka dasa mana ita a gurin nan <laughs> to amma tana da to a dalili na gaba sai me me yasa kuke ganin wasu mazan suke rowa ba sa ba wa iyalansa a gida rashin ilimi na yadda da wannan jahilci ko to sai me kuma rashin zuciyar kyautatawa ma'ana zuciyar mijin damar ba mai kyautatawa ba ne sai me rashin me a ba rashin tausayi to ga wata ta yi bayani mijinta ba da tausayi a oke ba haka ke nufi ba ba na mazan da ba sa taimakawa ne wasu ba su da tausayi ba su da jin kai gaskiya ne na yadda akwai mazajen da suna da karancin tausayi da jin kai akan iyalansu sai kuma wani dalilin ba ku ce mun rowa ba rowa eh rowa rowa to ala ayi hal kuma ɗin mata ku rinka kyautata wa mazanku din da cewa abinda za ka ba wa iyalanka baya da alaƙa da sai in ta kyautata maka ka kyautata mata baya da wannan alaƙar abinda za ka ba wa iyalanka ba sai in ta kyautata ma ne da kyautata mata ba da hakkin hakkin ta ne a kanka dolin ka ne kai kuma ku rinka kyautatawa tun daga wakiliyarsu ta zo ta yi bayani cewa ba kwa kyautatawa ne gaskiya ne na yadda akwai wasu matan da ba su da kirki duk abin da za ka yi musu na alheri godiya ma ba sa yi wani yana ba da labari ya ce shi ma abin da yake bata masa da damuwa duk abin da zai ɗauko ya ba wa matarsa ba za ta buɗe baki ta ce na gode Allah ya ma albarka Allah ƙara arziki bai ce ba za ta taɓa yi ba kina yi wa mijinki kyashin addu'a kina yi wa mijinki bakin cikin addu'a da uba da miji duk ɗaya daga cikinsu idan ya maka abin insani to ka buɗe baki kai addu'a shi ɗan adam allah da ya yi shi malama da daɗi idan mutum ya kyautata maka kai masa addu'a saboda allah yana karɓan irin wannan addu'ar da ta zo daga zuciya saboda an yi ta don Allah ka ji daɗi ya faranta maka ne ka masa addu'a kaza Allah ya ce man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya muku abu na kyautatawa to ku yi mai zakayya illam tajidu ma tukafi'unahu bihi idan ba ku samu abin da za ku yi masa sakayya da shi ba wad'u lahu ku yi mai addu'a hatta taro annakum qad kafa'tumuhu har sai har kun tabbatar kun ga cewa lalle kun masa sakayya haka annabi ya ce da haka shi ba laifi idan mai gidanki ba laifi idan babanki ya miki abin insani a yi masa addu'a da wanda za a masa a fili yana gani da wanda za a yi masa a ɓoye wannan abu ne mai kyau abin farin ciki kuma abu ne na kyautatawa da haka muna fata don allah iyaye mata ku rinka koya wa yaranku 'yan matan nan masu tasowa ku rinka koya musu ladabi da biyayya ku rinka koya musu yaya ake zaman gida idan an yi aure ina ta gaya muku kullum a karatu ina maimaita muku yanzu fa ba kyawun halittar mace ne yake zaunar da ita a gidan miji ba babu ba maganar kyau ba ne ba yanga ba ne ba maganan matsayi yar gidan wani ba ne ‘ya'yan manya nawa ne aka kore su aka sake su a auren idan kina ga daren ko don kina da kyan halitta ko kina da kaza za ki dai da kyan halittar taki kuma auren ba zai zaune ba za ki zama ba zauna. yanzu mai maza suke so kyawun hali ko akwai kyan halitta idan kyan halitta ba ta haɗu da kyan hali ba ya zama shirme a iya kawo maka baturiya muguwa ka kore ta a iya kawo maka balarabiya mara addini mara kyan hali mai mugun hali ka ji ta ishe ka wanda aka maka baka mai kaman gawayi ka zauna da ita wallahi fi maka aljiri akan ka zauna da balarabiyar da take mai mummunan hali ballantana ke yar uwa ta baka haba ka ku gyara halinku ku gyara ɗabi'unku ku yi musu ɗabi'a mai kyau da ba su da bakin da za su zage ku ba su da bakin da za su mutuncin ku su wulakanta ku ina fatan iyayena mata banci wannan kenan wannan yana nuna mana cin kulala da amfanin aure wato a shine mutum ya zama yana ciyarwa ku ba wa iyalinku ku taimaka musu karatu na gaba a yau wanda za mu ɗora a kai sabo shine tribul ishirati wato kyautata zamantakewa da rayuwa tsakanin miji da mata shine tsibu al-ishra um da wani abu guda rayuwar aure ba ta yiwuwa sai in an samu kyakkyawan wato ba a jin daɗin rayuwar aure sai in an samu wasu abubuwa da shari'ar musulunci ta shimfiɗa mana ku yadda da wannan ku huta idan ba ku yadda da wannan bai za ku ce yawo ne da ƙarshe dai duk yawon ka dole ka dawo gida wacce take son ta yi rayuwa mai daɗi hankalinta ya kwanta wanda yake so ya yi rayuwar aure da shi da matarsa rayuwa mai daɗi hankalinsa ya kwanta dole sai ya kula da waɗannan abubuwa musamman ga mace wanda ku ne a gabana yanzu na farko dai addini wannan shine asali ba yanda za a yi mai magana aure ba mu kaɗaitar da ku lura da addini tsakanin ma'aurata ba idan kika kuskura kika aure namijin da bayi da addini za ki ga baƙin ciki in kika aure mijin da bayi da addini za ki ga ɓacin rai in kika aure namijin da yake bai damu da addinin musulunci ba baya da ibada za ki ga tashin hankali za ki auri 'ya'ya su ma ɗin irinsa marasa addini kuma ba zai ji tsoron kowa ba zai kyakke taki zai wulaƙanta ki zai tozarta ki zai ci mutuncin ki zai miki duk abin da ga dama na wulaƙanci saboda kin kuskura kin je kin auri mara addini haka kai ma namiji in namijin da ya je wata budurwa ko ba bazawara ya ba haskenta ya bi kyanta ya ba halittarta amma ba ta damu da addini ba ba sallah a kan kari ba kamewa hijabi ma fada take da shi ba mutunta iyaye ballanta na dangi ba mutunta tana alaƙa ne da kai akan ne ka ba ta kawai za ka ga wulaƙanci duk namijin da ya je ya auro mace wanda bata damu da addini ba ta da tarbiyyar addinin musulunci wallahi yayi zaben cimin dare ne kuma ke hajiya da ke nake da yarki budurwan nan da take gabanki da kika yi sakaci kika yi wasa baki sa tana kula da addini ba da yan mata ga su iya gani amma ba samu da addini ba ba zuwa islamiyya babu karatu babu zikiri yanzu ko dan tafsirin nan da ake zuwa da azumi ai akwai tsawayenki da yawa wallahi ba za su zo ba tafsiri za ki je kin dawo akwai su ko babu yanzu dan Allah ke kawaki ma ba haka take ba to na san kai da yawan su suna nan su gani suke yi wata lokaci ne amma za ki ganta a tasha a tsakanin maza inda ke jaka haka da ke ɗauko kayan sayarwa kana ta wahala ko an zo an fito da ita zance ba ki zo kika saurari tafsiri da karatu ba amma saurayi zai zo kofar gidanku ya yi awa biyu yana tsaye da ke kin kina canja kafa kin gaji da tsayawa har sai kin ce kai bari nemi dutse da dan zauna amma nan kuma ga wurin karatu alhamdulillah ga shimfiɗa ga marin famun muku ko ku ce kun gode Allah saka da alkhairi ba ku faɗa ba na cire ta na zo zan tashi gaba daya kaga mutanen nan sun ga rumfa sun sake ga iska ga komai a ce an gode Allah saka da rere ko magana ina kallon kuna kallon ka ni ina na ta tausayin ku akan ina nace ɗaliban nan rana rana ta yawa an kori kadangaru an kori komai amma shiru mutanen nan nace daman kuma tan kumo haka kuke ba godiya an ga abin alheri to Allah ya taka da alkhairi sai mana addu'a Allah ya ba mu kuɗi mu da masallacin da mu yi shi fankace ce wata shekara a cikin masallaci ma a ce za a yi karatun nan ku sakata ku wala ku shaƙata eh ki ya kafanki akan kafet insha Allah ta'ala ku yi addu'a Allah ya kawo kuɗi ko ba haka ba kun san komai sai da kuɗi ba. to Allah ya sa mana albarka Allah ya taimaka mana da haka dan Allah idan za ku yi aure kula da hadisin da manzo Allah ce alayka bi zati dini taribat daka duk wanda zai auri mace to ya kula da mai addini dan hannunsa ya samu albarka ya samu alheri hadisin Imam Muslim riwayar Imam Jabir idan mace ba ta da addini afsada addini zaujina malamai suka ce in dai mace kawai ta ba ta da addini to tana ɓata addinin mijinta ne kamar yaya hajiya in kika bari ɗanki ya auri yarinya yar duniya bara addini sai ta lalata shi mace tasiri ne da ita akan namiji ba na wasa ba tana da tasiri sosai wallahi da haka lalata addinin mijinta take inda ba ta da addini dan sallan da kake zuwa dan ibadan da kake dan sadakan da kake dan alherin da kake in ka kuskura ka ka ɗebo tun dare ka ɗebo yarinya mara addini wala sai ta lalata ka haka malamai suka faɗa idza lam yakul laha dinun afsadat dina zawjiha sai ta lalata addinin mijinta sannan kuma wato za ta munanta masa za ta yi ta ɓata masa rai zai ga ɗin ciki kamar yadda na gaya muku idan kuma wato ta ɗauki kishi kuma bala'i kan bala'i kenan idan kishi ya gino a kan mace mara addini to tana iya bunkawa gida wuta mace mara addini in ka aure ta wallahi tana iya kashe kishiya mace mara addini in ka aure ta kai ma za ta kashe ka wai yanzu a najeriya za a iya irga adadin matan da suka kashe mazansu ba za a iya ba yawansu ya isa duk ba su da addini ne zuwa aka yi aka je aka aure su ba su samu da addini ba wataƙila don kyansu ko don halittarsu ko don wani matsayin da suke da shi ko don kaza ko don kaza duk macen da za ta iya ɗaukan makami ta kashe mijinta ko ta sa bindiga ta harbi mijinta ko ta shaƙe mijinta da wayar kebul ko ta bunka masa wuta a ɗaki ta kone shi wannan mata ba ta da albarka ba ta da alheri kar a aure ta kar a yi kusa da ita to amma maza kin san matsalar namiji shi yawanci abin da yake damunsa bai fiye kula da addini ba yanzu mutum zai zo na magana da Allah aka ramu kalla a cikin ɗalibanka ɗaliban nan naku masu zuwa makaranta da Allah ko za a sama mun wata mai tsoron Allah da ibada ni mai tarbiyya ce na damu da ita kun ji abin da ya faɗa ko kana haɗa shi da wata ya ce malam ko akwai wata wannan fa bata yi ba a'a yaya bata yi ba kala ce ta dame shi za ka ba shi wanda ka yarda da ita ga tsoron Allah ga ibada ga karatun ƙur'ani ga hadda ƙur'ani ga mutunci ga iyayen arziki ga kima idan ka bashi shi sai ce wannan bata masa ba to kun ga maganar farkon nan da ya faɗa ba shine a gabansa ba me ya dame shi yar birni yar cakarewa yar sawa a gaban mota to ga duk wanda yake ya aure mace dan wannan hasken kuma wai zama ba ta da addini wallahi sai ya ga tashi hankali da bacin rai na ba hanawa aka yi mutum ya aure mace dan halittanta ko kyanta ko sifanta ba ba a hana ba amma dai ya zama babban abin da yake gabanka shine addininta da tsoron Allahnta da ta to da maza sun gane wannan da sun huta za ka ga yarinya mai ibada ga ilimin ga tarbiyya ga kamewa saboda Allah ya mata wata nau'i na halitta tana nan a zaune ba wanda yake kula ta ga wacce kuma iya shakiyanci da shaidanci a gaba take amma har layi ake a kofar gidansu me ya kawo su ba Allah ne ya kawo su ba ba dan Allah suka zo ba kuma shi namijin da shi ma da ya aure ba don Allah ba ke ma ki gane illar idan ya aure ki saboda wani abu duk lokacin da abun ya canja to za yi wulakanta ki ne yanzu ba kina ga dara saboda hasken ki ya aure ki ko ko halittar ki ko kyan ki ko kina da wani abu ba duk da abun ya yi ƙasa kenan. kowa ya sani mace ana auranta haihuwan fari ta fara canjawa haihuwa na biyu ta fara canjawa haihuwa na uku ta fara canjawa iya yawan haihuwanki iya canjawanki kuma yanayi da ɓacin rai rashin nutsuwa da kwanciyar hankali a gida wallahi yana mai da kyakkyawar mace ta zama mummuna in kika fada hannun miji mara mutunci mara arziki wallahi sai ya kodar da ke ɗan da riga take kodewa ta shiga rana wallahi ɗan adam ma yana kodewa haka ne ko ba haka ne? to da zarar ya ga kin canja to shi ma fa sai canja miki lokacin da yake neman aure kan ba abin da ba zai yi ba da abin da ya samu zai tattaro ya kawo miki wallahi yana so na wata yarinya take ta gaya mai ai mata addu'a ta kama wani saurayi yana bala'in santa yana mata hidima na ce ki ne bi a hankali ita wallahi ki bi a hankali in dai mazan wannan zamanin ne wallahi ki bi sannu ki bi sannu in ba sa'a ba tsawarki tana jin dayawa ya ga tafi ki zai canja kwarai kuwa ba shi yasa kike ganin rashin hankalin wai kawa wai wai wai saurayin ta zo mata hira wai ta dibo kawayen ta wasu su raka ta ashe ba ki da hankali an daina yi ai ashe a wala hakkilo an ganga ai ba ai tafi ke dai. ina kawayen ki ce suna nan na ruwanka da su kawaye na kawayen ka ne amma wanda ba su da wayo wai wai wai za ta tafi sai ta ɗabi biyu uku wai su raka ta ayya ƙawayen cin amanan wannan zamani wallahi wata sai ta kwace miki rai. ko kuma yana zuwa ya ƙyallaro daga to ai wancan mata fi sai ki yana ta, wai wancan kan yaushe za ta yi aure ne duk saurayin da kika je yana tambayan kawar ki yaushe za ta yi aure to zancen ki ya kare gwamnatin ki ta faɗi zai canza sheƙa ku kiyaye ku zama masu wayo Allah ya ganar da mu da haka ku zaɓi addini idan kun samu miji mai addini akwai daɗi idan kuma kun samu mata mai addini akwai daɗi idan mace ta auro mara addini za ta ga tashin hankali za ta ga damuwa za ta ga fakin ciki mata suna ta kukan mijina yana shaye-shaye malam yaya zan yi da shi mata suna ta kukan mijina yana neman mata malam yaya zan yi da shi mata suna kukan mijina wallahi bai damu da sallah ba na yi na iya rinka sallah ya zazzage ni ya ce kabarinsa daban na daban malam ya zan yi da shi malam mijina fa ni wallahi ma baya nema na ta hanyar sunna sai dai hanyar da Allah ya haramta malam ni ya zan yi da shi mijina idan na ɗauki ciki baya son ciki zai ce sai dai na daina zubar malam ya zan yi da shi ni mijina fa wallahi zagin iyaye na yake malam mijina fa baya bari na da yi abin da yake na addini Allah yana so ya hana ni zuwa makaranta ya hana ni zuwa islamiyya malam mijina ya hana ni zumunci da uwata mijina ya hana ni zumunci da dangina ya raba ni da gidanmu gaba ɗaya malam mijina malam mijina kullum abin da mata suke ta kuka kenan mijina mijina lokacin da zaki aure shi kina ina kina ku gaggawa yanzu da saurayi ya zo yana zuwa malam kaga da in ya zo sau ɗaya sau biyu ba ya gajiya ya gida alhamdulillah wai kai kan ba za ka fito ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amarin ba ka ya lalace wannan abu ya yanzu ku jatta wannan don Allah a lokacin kwana wannan abu wallahi ba san da wannan ba waɗannan tsofaffin wallahi ba san da wannan abu kunyan ba amma yanzu budurwa ne fa za ta kwana ɗaya kwana biyu ba wai ni ni mamaki ma kake ba kai yanzu ba za ka fito ba yanzu daman ke za ki gayyata ya fito wace fitowar bayan fito wanda ya zo kuka gaita ma'ana ya turo iyayensa a samu ai maza maza kin nuna masa ke kina neman kai ne kin nuna masa a kasuwa ne kike kin yi kwantai haka ne mana kar mu yi sabani da ku akan wannan ai shi ya kamata ya tambaya ya ce zai fito Allah sawai wai wai suka ce wai wai arha butu walata eh butu gwadin kanta din butu ɗin walata Allah rufa asiri abu na biyu husnul khulq kyakkyawan hali kowace mace ta yi kokari ta zama mai hali mai kyau Ya muke nasiha wallahi in halin ke zama mai kyau ke ne mai riba a rayuwa ke ne mai albarka a rayuwa idan ku halin ke zama bai da kyau za ki faɗa da surukarki za ki faɗa da surukinki za ki faɗa da kallon miji za ki faɗa da yayyen miji za ki faɗa da makotanki za ki faɗa da abokanin miji kowa za ki faɗa da shi yadda ka san mace karya yadda ka san karya ta haifi 'ya'ya faɗa ne da ita kuma wannan idan wani akwai wani dalilin da yake sa a samu zawarawa masu tsarin yawa a gari wallahi rashin halin ku ne ku yi haƙuri ni da ku ba ɓoye-ɓoye in gaya muku gaskiya duk macen da halinta bai zama mai kyau ba ba ta yi kamar matan ƙwarai ba annabi ya yi ta yaban mata masu halin ƙwarai. menene halin ƙwarai haƙuri haƙuri menene halin ƙwarai addini da ibada menene halin ƙwarai rashin kwaɗayi menene halin ƙwarai rashin sa ido akan gidan ƙawata kaza ake mata ni ba a min kaza menene halin kwarai girmama miji girmama iyayen miji girmama 'yan uwan miji da dangin miji ko da ba sa son ki da yawan ku kuna da matsalar da idan kun yi aure kuna samun matsalar dangin miji ba sa son ki to in sun je ma ba sa son ki tun da mijinki yana son ki ke kan ya auro ki aikin ki nasara sai ki canza siyasa yaya za ki yi kisa su soki saboda da yawa dangin miji suna iya sababin kashe miki aure da ke nake fa wanda kike da matsalar dangin miji wata ta ce wallahi ni ina son mijina shi ma yana sona amma matsalar sa gaba ɗaya danginsa ba sa sona ba komai ki duba me ya dame su ki buɗe ƙofar kyautatawa ki ringa kyautata musu in ba shaidanu bane aljanu bane ba me hali mai kyau girmama na gaba da girmama duk abin da miji yake so ki ringa girmama shi da za ku yadda da wannan abin da na gaya muku Iyayena mata wallahi da kun more rayuwar aure amma fa ina tabbatar muku ana wahala yau a gidan aure wahala ta isa ciwon ya isa kuncin ya isa ka gama malam iya ni'ima da wadata da alheri kafin aurar da ita amma in kuka haɗu da ita bayan shekara ɗaya shekara biyu yadda ka san gwaggon biri wala haka za ka ganta an taɓa ganin gwaggon biri a hoto ko ai bai da fasalin gani to wallahi tashin hankali take ciki wata wata kira ni a waya tana ta ajiyar zuciya na ce ni kan bari maza in gama fata wannan kar ma Allah ya dauki ranta muna fata wannan saboda larurorin yayyawa wallahi tun ina jan aya ina jan hadisi ina bada hakuri haƙuri da ta rinka lissafo mun wani abu sai ina na'am na'am na'am to abin ya yawa hajiya tun dubi wallahi talabka mun matsalolin nan da ƙarshe mun shirta ce yanzu ya za a yi na ce ki ban lokaci ni ma zan ɗan numfasa kaɗan Allah ya yi muku tashi hankali Allah ya baku rayuwa mai daɗi Allah ya yalwata muku Allah ya faranta muku Allah ya baku mazajen ƙwarai wanda ta auri mijin gashi gashi nan Allah ya gyara miki shi wanda ko bata fada gidan aure ba ubangiji Allah kai mata arzikin samun na ƙwarai su ma mazan Allah ya baku ba su na malamai suka ce sayyi'atul khuluq dararuha aktsaru min naf'iha mace mai mummunan hali cutarwanta ya fi amfaninta inji in ya mutum ya kuskure ya auri mace mara hali mai kyau to cutar da za ta yi maka wallahi ya fi arziki ya fi amfanin da za ka samu a tattare da ita husnul khuluq abu na uku ana so a samu kyakkyawan hali kishiyar mummunan hali kenan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi menene mafi yawan abin da yake shigar da ɗan adam aljanna ya rasulallah wani khasla wani ɗabi'a wani hali ne yake yawan shigar da ɗan adam gidan aljanna banza Allah ya ce husnul khuluq kyakkyawan hali duk wanda ta zama mai hali mai kyau albishirinta inda ke zaman aurenta in ta mutu aljanna za shiga amma damuwar ku ba ku da haƙuri kuna da yawan raki kuna mantawa da nasoshi da shari'a ta ce ku wata ta zo tana taimun magana akan miji tana ta fada yana cutar da ita tabbas bayanan da ta bari yana cutar da ita yana zaluntar ta baya daukan nauyinta baya iya mata kaza baya iya mata kaza baya iya mata kaza nace kinga kinga ki saurare ni mafi linjaye da yawa daga cikin maza yau ba sa iya daukan nauyin matansu a gidajensu a ce wai ɗari bisa ɗari za ka yi wa mace abin da Allah ya ce ka yi mata a ɗauke nauyin ta ɗari bisa ɗari da yawan maza ba sa yawa da yawan mata haƙuri suke yi mijin wannan zamani da za ka zo kuna rikici da shi akan magin miya magi fa ku duba dunkulen magi magi an ni ɗin nan a gidana in magi ya tsare da wuri ba sai na ta da ƙura gaskiya ne ce ta sa haka abinci ma yanzu ba mu karfin abinci ba a gidajenmu wani ya siyo tattashe da tumatir ɗinsa da yawa ya siyo tana murna ha mai gida mun gode Allah ya saka da alheri wannan tattashe da tumatir ya yi kaza kaza kaza ya ce markaɗe za a kai shi ta ce oke soya shi zan yi kenan ya ce ni dai na ce a markaɗo aka je aka markaɗo ya zo ya ɗauko kujera irin ta matan nan ya zauna a tsakar gida ya ce a kawo masa ƙaramin kofi da yara suke shan shayi ya ce a kawo masa leda da ake ƙullar ƙanƙara ya ce to yau ko me za a yi ya ce billahi azimu kulle shi zan yi tafi a sa shi a firji ajiye shi ya ce ta, tafiya da tuba da rabe yace ki zo ki bayanin adadin abin da zai ishe ki miya da rana da daddare ta yi bayani ta ce gashi ya kulle tattasan nan da tumatur gaba ɗaya zuba ya ce gashi nan adadin kwana kaza har a kuskura ya ƙare kafin lokacin nan ba ruwana da bakon da ya zo ba ruwana da wata makwaciya da ta zo a mukin yi baki da yawa kin dafa da yawa ba ruwana namijin wannan zamani ta kai ga ya kirga adadin tattasai da tumatur ɗin da ya siyo ya kawo miki ina magana iya ɗaukar nauyi kowa ma daji take a gidanta in kananzir ne a lissafe yake idan gas ake sai miki a lissafe yake idan itace ne ma a lissafe yake in shinkawa ka ajiye miki buhu ma a lissafi in kwano biyar ma a lissafi yake kayan miyanki a lissafi yake maginki a lissafi yake duk abin da ki sani a lissafi yake kuma wani ma watan zai kare lissafin zai kare sai ya kara maka kwana uku kwana hudu kai ka san dabarar da za ka yi to me maganin wannan sana'a duk macen da ta samu damar yin sana'a ku je ku yi sana'a ku nemi izinin mazajen ku yi sana'a na mata don Allah ku daina zama a gidan aure ba sana'a kuma in an ba ku kuɗi jari ku daina cinye jari na shirin ku sai ki zo ki langabe miji ya baki jari ki cinye jari sai ki daɗa dawowa kuma ko da yake wata ta ce billahi azimu ba ni kaɗai na cinye ba tare da kai muka cinye yin sana'a maganin bakin cikin miji yin sana'a maganin bani bani da mace za ta yi miji yin sana'a yin sana'a maganin wulakanci da miji zai wulakanta ki akan naira 500 da daka miki tsawa yin sana'a maganin kuttu da damuwan da ga hijabi mai kyau kana so kai wata hudu kana bin mijin kai sai maka hijabi bai saya ba in kina sana'a ya ma san kin saya ki je ki tambayi mata masu sana'a yadda suke sakata su wala a gidajensu kuma in kina sana'a ribar ki ki boye ta ba ma fa a ƙarƙashin gadansa ba a'a a ki, a kin ma inda yara suke kwanciya jarirai inda ba zai je wurin ba ki boye kudin ki in kika kuskure ya gane nawa kike samu zancen ki ya kare da ba haka bane haka ne ai ke ma ai baki san nawa yake samu ko kin sani to shikenan kowa ya ci nasa ki sana'ar ki wani lokaci ki taimaka wa gida Allah zai miki albarka a kasuwanci. ki da haka halin da ake ciki na kashe aure baya min kaza baya min kaza da ku rinka kashe auren wanda ku nemi wata sana'a da za ku yi rike auren ku amma fa ba ina goyon bayan maza su kyale ko ba sa kulawa da ku bane ba goyon bayan nake wallahi ina neman muku shawara ne ta maganin wulakanci da tsogartuwa kuma ina ba ku shawara ne na yaya za a magance yawan mace-macen aure yanzu akwai matan da wallahi ina gaya muku Da auren ya mutu uban ne yake cewa je ki ba abinci bane zan rika turo miki duk wata mijin baya iya ciyarwa ba ya iya ciyarwa ya aure ki ba ya so kwanan nan wata sai mun fata. haka da makallawo Allah ya saka da alheri ni dai wallahi ina da yar damuwa yace mai damuwar ki wallahi wani bawon Allah ne mutumin kirki ne sosai sosai wallahi ga iya so yana so na ni ban ma taba gamuwa da mai so na irinsa ba nace yi kyau Allah saka da alheri soyayyar bayan katanga ba na ce mai damuwar ya ce amma fashi ya ce sadaki kima gaskiya ya ne a yi masa haƙuri inda halin inda zan nemi yan uwana su taimaka masa a taimaka masa maganar kayan aure ya ce babu wannan wallahi bai da hali shi ba zai iya kayan aure ba kuma yanzu duk wani abu da ake yi kawai a yi masa haƙuri shi ne abin da yake so ni kawai yake so a ɗauko ni a kawo masa amma da yake mace ce tana gama bayan ta ce amma malam mutumin kirki ne iyi tana son kayan da a haka yi na ce yana da kyau yana da kyau amma tsanaki kan duk talaucinsa shi shi ne ƙasa saboda talauci wallahi ya nemo kuɗin kuma yanzu mutumin da ba zai iya biyan kuɗin sadaki ba shi ne zai iya rike ki yi aure ki ba ki da wayo yanzu mutumin da zai aure ki a tamfa ɗaya biyu uku da zai baki ki saka ki sa a ranar biki bai da hali shi ne iya aure ki zai iya ɗaukar nauyin jaririn da kika haifa zai iya ɗaukar nauyin ciyar da ke da shayar da ke saboda kin zama gwanjo kina neman kai ba kwaɗayin duniya nake koya miki ba amma dai fa sai kin nutsu wani kuma dabara yake yi zai ce miki bayi da shi bayi da shi amma fa a waje yana da shi yana yanka shaddodi masu tsada yana hawa mashin mai tsada ke din ne ba zai yi miki ba sun da ya ganki kin dade baki auru ba ko ya ki a matsa kike auren kike nema iya mutuwa don haka sai ya dauke wa kansa nauyi a kawo masa ki kyauta ra'a bai yi komai ba dole sai kun yana da kyau a taimakawa miji idan zai auri mace yana da kyau a ɗaga masa ƙafa idan bai da hali ba dole ba sai an kayan aure yana da kyau in an yarda da imaninsa da addininsa da amanarsa amma wasu maciya amana ne zai aure ki a hakan wallahi ganin wannan abun ya gabe wahala wajen aure ki sai ya tozarta ki wasu haka suke amma wasu ba haka suke ba don haka idan irin wannan aure ya zo sai ku zauna ku biya allanku ku ga me daidai kuma ku nemi shawara mu ne muna gaya musu duk wanda zai je nemo aure to ita ne Qur'ani ma cewa wanda bai da hali ya kame ya hakura wani safi bil ladina la yajiduna nikahan wanda ba su da halin yin aure su kame hatta yughnihum Allah min fadli shi Allah ya wadatar da su idan mutum bai da iko sai ya hakura aure yanzu sai da kuɗi sai an nemo kuɗi cokali kuɗi ne lokaci kuɗi ne sallaya kuɗi ne gado kuɗi ne kujera kuɗi ne katifa kuɗi ne zanin gado kuɗi ne ya za ka wani bawan Allah ya aurar da yansa ya kira ne ce malam ya ce ya aka yi ya ce wallahi duk wanda yake da ya budurwa zai aurar da ita ina tausaya masa a rayuwar nan na ce me ya faru ya ce wallahi na zo zan aurar da ta yadda ka san zan yi hauka na ce Allah ya malam ya ce malam kurin labulen ɗaki kawai na je ina neman labulen shi ma mijin ya je kurin ya je tamfasa mana wani gida ya je nuna ya sa abin da ake zai a gina gida sai a nuna uwar amarya a barka da wahala ya ce na je aka rinka gwada labulen nan ana aunawa litoci na tafiya ana aunawa ya ce da aka zo aka yi min lissafin kuɗin labulen nan sai na ga to wai wannan kam ni gaba ɗaya rayuwa ta akan wannan mijin zan ƙare ne ya ce a kan labule in zo in kashe wajen miliyan kaza ya ce yanzu ba za ku nemo mana wata fatawa da za a sa namiji ya rinka yin labule ba in zai aure <laughs> ya ce gado inda ake sai da gado kana taba gado ga shi ga kana taba sai a ce maka miliyan biyu miliyan uku gado lokal fa na ƙasa ƙasa yace kujeru kuwa inna lillahi wa inna yace yace kana taba kujera sai a ce ma miliyan kaza yace eh ya nuna wani gado yace kawai sai aka ce wai wai miliyan 25 ya kalli matarsa ya yi tsaki ya ce zo mu tafi yanzu ba duk wanda zai aurar da budurwa fa yana ciwon nan tashin hankalin ka zo ka kashe wannan uban kuɗi ka ɗauka ka kai wa yaro ya je sati ɗaya sati biyu ya kama zagin yarin ya hada duka saboda mummunan zaɓe da kuka yi ba a gaggawa ku daina gaggawa a tsaya a yi zaɓe mai kyau mai mutunci mai kima mai daraja muna fatan Allah ya kawo lokacin da maza su za su rinka wannan ayyukan gaba ɗaya Allah ya kawo wannan lokaci Allah ya kashe wannan al'ada ya canja ta in miji zai aure ki ya je siyo gadansa da katifarsa yi ya sayo kujerunsa da komai dinsa a gane haka ake yi a nan ƙasar ghana na je wa'azi wa mata irin ku na yi ta fada ina ta bayani sai da na gama suka ce ya malamu a nan fa namiji yake komai yake wayyo dan zama mu dawo gane a yi a gane idan za ka yi aure ƙabilunsu mafi yawan ƙabilunsu namiji shi yake yin komai shi zai sai gado shi zai sai katifa shi zai sai kujeru shi zai sai kayan kicin shi zai ba da salaki shi zai yi kayan aure amarya kawai buɗa za ta zo ne tana buɗa tana yi za ta shigo gida an zuba mata komai yanzu wannan da Allah zai wulakanta wannan auren bayan ya kashe kudin zai gaggawan saki a'a bai zai gaggawa amma yanzu aka tara masa kaya ba shi kawai zagin ki zai zagi iyayen ki sai a kawo a kore kore kuɗi da tsun munkaran ku Allah shirya Allah shirya akwai hukura kure a cikin zamantakewar aure sai dai malamai su ta wa'azi su yi su gaji kawai amma lamarin ya lalace Allah gane da mu malamai suka ce wannan husnul khuluq hali mai kyau shine matlubun ibdihi yahsulu tahassum shine ake samun kariya da tsaro shi yasa yace wali hada umira bin nazari ila al-makhtubati shi yasa aka ce a kalli wacce za a nema aure shari'a ta ce in mutum zai auri mace ya kalle ta wa kad kana aqwamun la yanzuruna fil husn malam yace da yawa wasu mutane a da ba sa kallon kyawun mace wala yasuduna tamattu'a su a auren su ba ma jin daɗi ne ya dame su ba kawai su abin da ya dame su mai addini abinda malami yake so miki bayani an yi wasu magabata na kwarai su ba ma su kalli mace ma za su aure ta ko kallon ta ba su yi sam abu na biyu an yi wasu magabata ba wai suna yin aure ne wai jin daɗin da ke cikin aure ba ba ta matuyi ne ga gabansu ba su suna so samu abokiyar rayuwa da za ta taimake su su taimake ta wanda za ta rufa musu asiri kuma daman mace mai daɗin rayuwa ita ce macen rufin asiri da mata ba su zauna a titi suka gagara a ruwa ba a ku ji wata kisa imamu ahmad ibn hanbali ɗaya daga cikin malaman mazhabar nan guda hudu wata rana wani mutum ya ba shi ‘ya'ya guda biyu ku ji wannan kisar ku rike ta ba waye na ce imamu ahmad ko ibn hanbal wani mutum kuban wasu ‘yan mata ya ba shi ‘yan mata guda biyu ko guda uku ya ce amma a cikinsu akwai makahuwa makauniya akwai wacce budurwa ce amma makauniya ba ta gani imamu ahmad ya ce kar ku bata lokaci ba sai kun yi min bayani sauran matan ba kuma ba sai na je na gan ba ku ɗaura min wannan makauniyar ita nake so ba za ku ce Allah akbar ba ko yanzu waɗannan mazan masu irin wannan tunanin ai kun ga masu ikhlasi yace a bashi makauniyar wannan fa imamu ahli sunnati wal jama'a wanda wannan ɗabi'ar shine malamai masu wa'azi ya kamata su yi ƙoƙari su raya ce a cikin mutane a yau a daina zuwa in ana aure a mai da hankali akan kwaɗayin duniya da sha'awa kawai da halittar mace a nemi mai mutunci matar zufin asiri da za ta kula maka da 'ya'yanka da su, shi ya fi maka alheri kuma abin mamaki malama duk wata mace duk mace mace ne haka annabi ya faɗa hadisi yace fa inna fiha ma fiha abin da ke tattare da wancan shi ke tare da wannan yace a bashi makauniyar haka aka yi wa makauniya aure aka kai ta gidan imamu Ahmad Allah ya mutunta ta yanzu mu yanzu in yarinya makauniya ne ake karewa da ita sai fa a yi neman makaho a gari wai sai shi za a haɗa su wani wani irin tunani ne wannan don Allah ba kamata yi mai gani ya auri makauniya ya taimaka mata ba wani wani irin tunani muke da shi wai idan mutum yana da larura a cikinmu wai a rasa mai taimakonsa wata gurguwa ce sai ce malam karza ba abin da na rasa amma Allah ya jarabe ni dan ciwon nan da ake na foliyo. Allah ya sa koli ya kama mu kamata na zama gurguwa yanzu gashi nan duk kawaye na wanda ba su kai ni ba duk sun yi aure da an zo an gani ina cangal cangal ba wanda zai aure ni yanzu wannan al'umma abin da take daidai ne kawai dan mace ta zama gurguwa ba za a aure ta ba ta saba wa Allah ne dan mace ta zama makafuwa ba za a aure ta ba dan mace ta zama musakiya mai larura ba za ta auru ba to ba ma wannan ba malama wallahi yau ko ciwon sakila budurwa take da shi da kyar take auruwa sakila kawai duk wanda ya zo daga makota saboda rashin mutunci za ce ba ta da lafiya sakila ne da ita karka ƙara zuwa an kore shi a wannan wayan ba, ban san adadin lambobin yara 'yan mata masu ciwon sakila da yawa da suke ta neman a yi musu addu'a in Allah ya kawo wani a aura musu ba wallahi suka ce wai malam wai bakwa wa'azi ne akan taimako akan aure na yadda za a yi tunanin larura ciwo yau da gobe matsaloli amma wanda suke da hali a cikin mu ba za su yi jihadi ba ba za ka yi aure don taimako ba saboda Allah yanzu in mace tana larura ba wanda zai taimake ta zarar yarinya an haife ta ta zama makauniya shi kenan sai dai ta kama bara a ba ta sanda ta kama bara shi kenan ba wani mai aurenta makafin guda nawa ne a gari da za su aure ta kuma yanzu daidai ne a haɗa makaho da makauniya ba tausayi a cikin wallahi to wannan mu ne to ba ma wannan kaɗai ba duk lokacin da mace mijinta ya mutu ya bata da tarin ‘ya'ya za ta daɗe bata auri ba a cikin wannan al'umma me yake faruwa wuu ‘ya'ya ne da ita ana gudunta saboda tana yaya ba taimako a cikin al'umma ba jin kai ba agaji ka kaddara ya ce mijin ta mutu ya bar mata yaya tana kabari ba za ka so ne aure ta rufa mata asiri ba duk ba zawarar da auren ta ya mutu in tana da yaya ko tana da jariri ko ta fito zance kika kuskure kika fito zance wani ɗa mai rarrafe ya biyo ki yana mama mama da wazaurin nan ba zai kara dawowa ba ya yi gaba kin san laifinta ya ganta da yaro tana da goyo wannan fa ne rayuwar da al'umma ake ciki ba tausayi ba jin ƙayi in mace mai jego ne ko da ta cancanta sai auren in dai da jego sai dai ta gama jegonta ta wullar da wannan kafin ta samu miji mai aure aibu ne ma wai ake gani wai ta je ko ka aure ta duka wannan mummunan tunani ne da ya kamata mu gyara shi wallahi ba daidai bane ya kamata mu zama masu jin kai masu tausayi masu auren tausayi aure na jin kai aure na taimako kuma ba gaya muku wani abu guda abinda bincike tabbata mana yanzu da wahala mace idan za ta auri namiji wai ta rinka tambayar wai yana da kyau wallahi mata ba sa yi wallahi wata ko masa ta tambaya a'a dogo ne malam 'a gajere ne a fari ne a'a baki ne a'a mai kiba ne bai da kiba a'a mai kaza ne mai sifar kaza ne ba sa yi kawai yanzu mata abin da suke bukata a ba su namijin da zai rufa musu asiri kawai matan yanzu sun fi mu tsoron Allah da gaskiya akan abin da ya shafi harkar neman aure hajiya ba ma hikin rantse ba ni fa da gaske nake faɗa abin da nake faɗa ba da wasa nake faɗa ba haka abin yake yi kowa ya sani ba wata mace da wahala wai mace wai wai za ta zo aure wai tana zaɓe sai ta zaɓi mai sifar kaza mai kawa in kin ga ana zaɓe to namiji ne a bani fara a bani doguwa ɗan siririya mai ɗan sama kaza mai dogon anki, mai manya-manyan idanu mai siraren in yatsu mai kaza kaza kuma ta zama kamar tumatir harshenta wane ne wane ne in an zo magana kala idan shi kuma ka dube shi yadda kika san yawo aka tofar aka haife shi shi fa bai da fasali ta gan shi baki giri wata ta ce gashi nan baki irin dimurmur gajere ga gajarta ko magi Allah ya tsawaye amma wai shi zai yi aure yana shimfiɗa sharuɗa mai baki kala kaza shi kuma bakin sai da kasan bakin mahauta a wangale haka ba za ku ji tsoron Allah a lokacin da kake shimfiɗa wannan sharuɗan kai kuma ya kake kai ya kake ku nemi masu addini sai ku huta haka imamu ahmad ya buga mana kyakkyawan misali akan wannan ɗabi'a sannan abu na gaba akwai khifatul mahari ana so a samu karancin sadaki karancin me karancin sadaki sadakin ya zama kai ya zama mai yawa da zai cutar da miji ya tsananta masa manzo Allah yana cewa mafi alheri na auren auren rakin ku da albarka shine auren da yake sadakin sa bai da yawa sannan shi sadaki jama'a iya matsayin mace iya sadakinta haka yake a kuwa sadaki ba daidai ba ne wai kowace yarinya da kowace wai sadakin su ɗaya a'a ina duba nauyinta da matsayinta a'a wannan ku ta yi ilimi ta yi karatu ta ma haddace alƙur'ani wannan a'a ta yi makarantar boko ta yi kaza tana da matsayi kaza ta yi kaza wanda take da daraja a cikin mutane to sadakinta ya fi daraja yar kowa kuma gata gata nan an gama tsalle-tsalle da yawace-yawace da tsince-tsincen kashin shanu da bin mahauta da tsince-tsincen waye an zo za a aure ita kusa dakinta ya za a haɗa ta da yar islamiyya mai zuwa karatu ai ba zai yi ba ai ba daidai ba ne ta gama yawo tana bin maza a anguwa kowa ya santa kaza kaza an zo za a aurenta ya za ki haɗa ta da yarinya ustaziya mai zuwa islamiyya ta je boko ta dawo ta tafi makarantar islamiyya tana da ilimi tana da wayewa ga ilimin zamani ga ilimin addini ga mutuncin iyaye ga komai da sauransu yaya za a haɗa sadakinta da waccan yarinyar ba daidai ba ne kenan wannan yana so ya nuna mana cewa duk wacce take so sadakin ya daraja to ta ƙara wa kanta matsayi ki kare mutuncin kanki ki kare darajar kanki kanki bari namiji ya keta miki mutunci kowa ne an zo zance yana ta ki a kan me haram wallahi an zo zance hira yana matsowa kusa da ke bai aure ki ba in ya je ya gama tattaba ki kuma ya ga wacce tafi ki bai gudu kullum ya sa kina ta tura masa hotuna wata ma hatsarin ki take ta tura saboda ba ta da wayo gajaci ya je ya kin tuttura mai hotuna abokanansu sun sun sa bluetooth sun dauke hotunan ki sai ki ga hotunan ki a social media ana yadawa namijin wannan zamani zai da garanti sai kin gama tura masa hotunan ya ce ya fasa auren ki ce a dawo miki da hotunan ki ta za a dawo da su bayan sun riga sun fita ai ba kati ki ba ba waya ka tura in kin goge ma ya riga ya gama ɗauke, su kuskuren da kuke yana da yawa ki saki jiki namiji ya ta abubuwa da ke ya taba ta lokacin ki ayi ayi ya fito ya ƙi fitowa daga baya kawai sai ki da aure wallahi wata yarinya kira na ta yi tana kuka za ta mutu mace yi haƙuri ta ce malam mutumin nan ya zaunar da ni ya hana ni aure na yake jiransa samari suna zuwa ina ta koransu iyaye na suke ta zagi na na yi fada da ubana saboda shi na fada da uwata saboda shi na kashe lokaci na saboda shi malam har na je na kama aiki na zo na aiki ina sayan mota na sayi mota ya zo mota ta ta zama motarsa kullum da mota ta yake mu'amala kuma ya je shanye man kuma in zuba mai kuɗin mai na gama wahala ba duk wai yana ta shiri wai ina jiran sa irin yan matan nan masu jiran samari sai na yi karatu a kanku a wannan shekara yan mata masu zaman jiran samari a aure ta ce kawai wai sai na ji labari wai an ɗaura masa aure na ce what yar boko ce dama ta ce what wai me take ji haka awayen ta suka ce wallahi shine sai ga hotonta ya ci uban angwanci da amarci yana mata dariya a ita ma tana da mata dariya ta ce yanzu wane ne wannan aka ce wallahi shi ne wallahi faduwa ta Allah ya taimake ta ma tana da lamba da bugu ta ce ita kawai don Allah in gaya mata ya za ta yi ta ce ba abin da zan gaya miki illa in ce miki ke kika yi wa kanki kuskure ke kika cuci kanki namijin wannan zamani lallabawa ake yi yaya za ki zauna wajen shekara tara kina jiran mutum ya gama haɗa kudin aurensa ashe wata yake nema don Allah ku gyara a sauƙaƙa sa'id bin al ya auren da yarsa bijir hamaini ai an san darajar sa'id bin al-musayyib ko to yayi wa yarsa aure da dirhami guda biyu umar ibn al-khattab yake cewa la tughalu fi muhurin nisa'i ku daina tsada a cikin sadakin mata ku daina tsada kamar yadda shari'a ta ce kada iyaye iyayen mata su tsananta sadakin matan 'ya'yansu su tsananta sadakin 'ya'yansu mata to kuma shi ma namiji bayi da haƙƙin idan mace ta zo da dukiyarta ko kuma mace tana da kuɗi tana sana'a ya rinka tambayar dukiyarta bai halatta ba sai sa akwai namijin da in ka zo da dukiyarka ko kana dukiya sai mallaki. bai halatta ba ko aurenta ka zo yi kana wai bancikan wai tana da kuɗi nawa kika mallaka malamai sun yi magana akan haka imamu sufyanu sauri yace idza tazawwaja ar-rajulu idan namiji ya auri mace waƙala kuma ya tambaya ayyu shay'in lil mar'ati mai ta mallaka na dukiya fa'alam annahu lissun to ka sani wannan dan fashi ne injiwa inji sufyanu sauri kenan ba ruwanka da kuɗin da matarka ta mallaka shi yadda matanka dole ne a kanka ko da 'yar shugaban ƙasa ce ɗaukar nauyin matarka tun ita tafi kowa ƙarfin kasuwanci a garinku dole ne ka ɗau nauyinta ka taimaka mata wannan ɗabi'ar da maza suke yi yanzu idan kina aikin gwamnati a ce wai za a raba 50-50 keki zai ke kula da biyan kuɗin makaranta da cefane shi kuma zai rika kawo masara ya kawo dawa ya kawo gero a'a wannan shekarar ke zaki biya kuɗin haya shi kuma shi zai biya kuɗin makaranta namiji ya zo ya ɗora miki cewa wai saboda kina sana'a wai ya daina ɗaukan nauyin gidansa wannan haram ne son zuciya ne wannan karatun ina ma ina ma a maza nake wa karatun nan a kai musu shi tafsirin dare ko to bari zan danga dabarar da za a a buga mu shi a can wannan matsala ta cin kuɗin mace idan mace tana sana'a miji ya cinye mata kuɗi ya zama ruwan dare wata ba unguwa ta je wani yayanta daga abuja ya zo ta je ta gaishe shi duk wacce take da yaya yana wani gari mai damar hajji to ni zan je gaida ne ta je gaishe shi ya dan dunkulo ya dubu kaza mai dan nauyi haka a cikin ambulan ya bata yana zuwa ta ce mijin ai ka gama abu kaza ba ne ce a wari an saka da alkhairi ya ce mi kosu ta ce tun da ya karɓi kuɗin nan ba sake jin tsoriyar sa in ba sa'a ba na nan da Allah gidan kishi yake zai je ya ta siyo mata kajin bakin titi su cinye kuɗin ba laifi a taimaka masa wata ce kullum idan na zo kayan jaurana sai ce wance ba dubu uku da ɗari biyar ta ce to yaushe za ka biya ya ce rubuta bayan za ta yi biyu da allah zan samu dubu biyar ne saboda ya lura kina sana'a kina samun kuɗi yaushe za ka biya ne rubuta ƙarshen wata wallahi wance ban samu na biya albashina ba albashi ba a biya ba da Allah zan samu dubu goma ni fa wallahi kuɗin nan sun fara yawa ce miki rubuta ya rubuta bashi ya taru ya rantse da Allah duk ranar da ta buɗe baki ta tambaye shi bashin nan sai haka aikin banza matan ƙarshen zamani matan ƙarshen zamani marasa kunya kina tambayar mijinki ba girmamawa ba mutuntawa ni za ki hankali kina tambaya na kina ta yawan magana to shikenan daman auren ba dan Allah kike ba aure ne ba dan soyayya ba shikenan a kan kuɗin ki za ki zo ki ta damuna ki takura mu to nawa ne ma kuɗin naki wada sai in baki kuɗin ki kuma in baki takarda a'a kai hakuri Allah ba ka hakuri ya ci auren aurenta. kin ga shikenan ya ci kuɗi sun tafi jama'a haka suke ko ba haka suke ba yanzu wannan daidai ne Allah ya ba su ikon gyarawa da haka in kin samu yan kuɗinki? ku jayi ana taimakon gida ana taimakawa amma dai ki bi a hankali ni ba ban ce ki ba miji kuɗi ba ba ban ce ni ina muku bayanin hakikanin yanda ake cikin kuma zalunci ne miji. matarsa ta samu gindin kafuwa da kafarta ya cinye mata ta wannan zalunci ne wata kuɗin gadon ta ici ne mata kuɗin gado uban ta bar mata gida uban ta bar mata shago ya je isa yadda su kuma yi mata kishiya da kuɗin kawai sai a yi shiru da kai nake in kai ma haka nake da kai nake a wannan muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tun taɓa harshe muna neman afuwar Allah wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته